Sashen Hausa na murya Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro Assalamu alaikum ni ne sarfi Hashim kuma tare da babai kuma kere da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi. A yau ranar Talata sha biyu ga watan Afrilu na shekarar da biyu. cikin shirin za ku ji cewa hukumar ndic da ke kare kudaden al'umma daga salwanta ta wayarwa da matasa kai kan wato amfanin ajiyar kuɗi a bankuna sai kuma shirin 'yan ƙasa da hukuma wanda mahmud ibrahim kore shirya kuma zai gabatar daga nan za mu kawo muku muhimman kanin labaran jaridun jamhuriyar nijar albarkacin watan ramadan za mu duba fa'idodin da muka samu ko muke samu a wannan wata amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya makeri. A jiya Litinin Majalisar Dokokin Pakistan ta zabo Shaiba Sharif a matsayin sabon firaministan kasar wuni guda bayan da 'yan adawa suka kada kuri'ar da ta yi waje da firaminista mai ci Imran Khan lamarin da ya kawo ƙarshen gwamnatinsa ta haɗaka ta kusan shekaru hudu. sharif ya samu kuri'u 174 da suka haura adadin da ake da bukata da biyu ya lashe zaben majalisar dokokin mai mambobi 342 daga bisani ya ɗauki rantsuwar kama aiki daga shugaban ƙasar mai riko sadiq sanjirani An zabi firaministan mai shekaru saba'in da haihuwa ba tare da hamayya ba a kawance 'yan adawan bayan da 'yan majalisar dokokin jam'iyyar in insaf pti a takaice mai mulki ta kan suka kaure cewa zaben tare da ficewa daga zauren majalisar inda suka zargi amurka da hannu wajen kifar da gwamnatinsu washington da ta yi watsi da wannan tuhumar tana mai cewa babu gaskiya a wannan zargin su ma 'yan adawan pakistan sun yi watsi da wannan tuhumar Majalisar Ɗinkin Duniya ta faɗa a litinin cewa mata da ƙananan yara 'yan ƙasar Ukraine suna fuskantar tsananin barazana na cin zarafin jima'i da fyaɗe da fataucin mutane yayin da ake ƙara samun rahotannin take haƙƙin bil'adama. Dole ne a gudanar da bincike mai zaman kansa akan waɗannan zarge-zargen domin tabbatar da adalci da lissafi, in ji babbar daraktan harkokin mata ta Majalisar Ɗinkin Duniya Sima Bahos tana faɗa wa kwamitin sulhu. yawan barin gidaje da kasancewar 'yan bindiga da sojojin haya da kuma zalunci da ake nuna wa fararen hula a ukraine ya nuna akwai yiwuwar aikata cin zarafin bil'adama bakus wadda ta dawo daga aiki a moldova ta ce hadarin fataucin dan adam na karuwa yayin da mutane ke cikin tsananin damuwa ganin yadda suke son su tsere daga yakin na ukraine ta yi kira ga masu ba da tallafi da su taimaka wa kasashe ciki har da moldova wadda ta karbi 'yan gudun hijira 400 don su iya sanya ido a kan ketare iyakansu da kuma taimaka wa 'yan gudun hijiran labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc shugaban amurka joe biden ya faɗa wa firaministan india narendra modi cewa sayan mai daga rasha mai tarin yawa ba zai taimaka wa india ba yayin da amurka ta bukaci new delhi ta yi allah wadai da mamayar da rasha ta kai wa ukraine biden ya faɗa wa modi a wata hira ta sa'a guda ta bidiyo a jiya litinin cewa amurka ta shirya ta taimaka wa indiya ta faɗaɗa hanyoyin samun makamashinta a cewar sakatariyar jarida ta fadar white house jen saki shugaban kasar ya faɗa masa cewa baya tunanin indiya na buƙatar gaggautawa ko kuma ƙara yawan shigowa da mai ko wasu kayayyaki da ƙasar rasha in ji saki wani jami'in amurka ya kwatanta kira tsakanin shugabannin biyu da mai ma'ana kuma mai amfani jima kaɗan za mu kama ku sauran labaran duniya kafin nan za mu leƙa baucin najeriya inda cibiyar da ke kare kudaden al'umma daga salwanta ta ndic ta ƙaddamar da shirin wayar da kan matasan najeriya kan muhimmancin ajiyar kuɗaɗe a bankuna wakilinmu abdulwahab muhammad na ɗauke da wannan rahoton makasudin shirin shine cusaki da da kuma da dubban sarrafa kudade a zukatar yara tun suna ƙanana domin su tashi da wannan ladabi na sanin adana kudade a rayuwarsu alhaji ajiya bazarma shine kwantolan cibiyar ndic a bauchi ya yi ƙarin haske kan wannan shirin yara da gayyato kokari a faɗakar da su tun suna ƙanana a kan yadda za su sarrafa kuɗi yadda za su ajiye kuɗi yadda za su juya kuɗi ka san yaro da basirarsa yake tashi to da zaran yanzu ka faɗakar da shi ga abin da kake so ya yi ka sa shi akan wannan turbar to insha Allahu da shi zai tashi to yanzu yaro idan ka sa masa tun yanzu kar ka yi wasanni da kuɗinka in ka samu kuɗi ta kwabo ka yi kokari ka je ka ajiye shi a banki gaba za ka nema to yanzu wa'annan ana ba su wannan daman to za su tashi da wannan tunanin kuma zai taimaka wa banki zai taimaka wa ƙasa saboda idan bankuna suna walwala da kuɗi kowa a ƙasa zai samu walwala da kuɗi za su ɗauki wannan kuɗin su ba da shi bashi a sarrafa shi ba kawai a je kuɗi a ƙarƙashin filo ko a shi a asusu ba tare da ana amfani da shi ba so shi yasa muke kokari mu zo irin wayannan makarantun mu kokari mu gaya musu ga abin da ya kamata ku yi su kuma sun je suka yi amfani da abin da mu gaya musu kaga zai taimaka musu a gaba zai taimaka kuma Najeriya gaba da banyan gobe Allah ya musu albarka Allah kuma ya sa abin da muka gaya musu su je su yi amfani da shi ko da a cikin kashi ɗari mun samu kashi hamsin. sai dai kuma a zanta da ɗaliban kan fahimtarsu da wannan tsarin da ake so su tashi da shi a rayuwarsu sun ce sun amfana daga irin bayanan da aka shaida musu da kuma muhimmancin ajiye kuɗi a banki. Abubakar su Abdullahi ya na koya abubuwa masu amfani sosai yadda za mu ajiye kuɗinmu a matsayinmu na matasa so that kuɗinmu zai zama safe a banki da kuma duk wani guraren ajiya a Allah mun mun karu sosai kuma mun ina gamsu saboda su wannan NDIC din sun wayar mana da kai kan cewa aikin su su lura da kudaden mutane a banki a sauran commercial banks da sauran gurare eto eh, yanzu na gamsu kamar yadda ya faɗa duk inda ka kalli babu kirantin ndic to karka ajiye ka mun gamsu da wannan Yanzu kai kana da asusu a banki? A yanzu ba da asusu a banki amma ina da yadda dan jiyan bude saboda na sami BBN ma yanzu ina da BBN zan bude. Sunana Zainab Abdulrazak. Na fahimta abubuwa da yawa saboda sun gwada mana cewa ko da mu ajiye kuɗin mu a banki ko da ya samu matsala da mu zuwa wurin su da su magance mana matsala saboda kuɗin mu da ya samu matsala a banki dole da ya dawo. Amfanin su suna da amfanunuka da yawa saboda abubuwa ya faru da mu a bankin mu ko bamu gane komai ba za mu iya zuwa gurin su saboda su mana bayani da su kwato mana yancin mu su karbo mana kuma muna amfana abubuwa da yawa a a gare su bankin. Ke kina da asusu a banki? Gaskiya da shi. Amurka daga Bauchi a Najeriya. a gaida Abdulhab Muhammad har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu dai gaba ɗauke da kashi na biyu na labaran duniya. a jiya litinin masu shari'a a kotun tarayya suka yanke wa wani tsohon jami'in dan sandan jihar virginia hukunci akan laifin kai hari a babban zauren majalisar dokokin amurka tare da wani jami'i da baya aiki a ranar domin hana majalisar dokokin ta tabbatar da nasarar da shugaba joe biden ya yi a zaben shekarar 2020 masu shari'ar sun yanke wa tsohon dan sandan rocky mount da ake kira thomas robertson hukunci ne bisa laifuka guda shida da ake tuhumarsa da aikatawa tun daga tarzoma ta ranar shida ga watan janairu shekarar 2021 ciki har da tuhumarsa da yin katsalanda da jami'an 'yan sanda a majalisar ta capitol da kuma shiga wani wuri da aka iyakance da makami mai hadari da babban katako ba a dai gaggauta shirya sauraron hukuncin da aka yanke masa ba shari'ar ta robertson ita ce ta biyu cikin ɗaruruwan shari'o'in tarzoma na capitol an kammala shari'a ta farko ne a watan da ya gabata inda masu shari'a suka yanke hukunci akan wani mutumin texas guy raffet akan dukkan tuhume-tuhume guda biyar da ake yi masa robertson bai bada bahasi a shari'arsa da aka fara a ranar talata da ta gabata ba alkalan sun kwashe sa'o'i da dama suna tattaunawa tsawon kwanaki biyu kafin suka kai ga yanke hukunci na bai daya. a ƙarshe firaministan sri lanka mahinda rajapaksa ya kira a jiya litinin da a kawo ƙarshen zanga-zangar neman ya yi murabus game da yadda yake tafiyar da tattalin arzikin ƙasar da ya taɓarɓare shekara da shekaru yana mai cewa gwamnatinsa ta ƙaddamar da wani shiri na sake gina ƙasar a wani jawabi da yi wa al'umman ƙasar ta talbijin ya nemi a yi haƙuri tare da shaidawa masu zanga-zangar cewa kowace dakika da aka kashe wajen gudanar da zanga-zanga a kan tituna yana kawar da damar samun kudaden waje masu muhimmanci sai dai duk da haka masu zanga-zangan sun ci gaba da mamaye kofar ofishin shugaban kasa a rana ta uku a jiya litinin suna neman ya sauka daga mulki tsawon watanni da 'yan kasar sri lanka suna yin dogon layi domin sayan man fetur da iskar gas da abinci da magunguna waɗanda akasari daga kasashen ƙetare ne ake shigowa da su kana ana sayan su ne kuma da kudaden kasar waje karancin man fetur ya haifar da katsewar wutar lantarki sa'o'i da yawa a duk rana ta allah Rajapaksa ya dora alhakin matsalolin canjin kudaden kasashen waje ne akan dokokin kulle na COVID-19 da kuma asarar muhimman kudaden shiga na yawon shakatawa. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla. To kafin mu kai ga shirinmu na gaba a shakata da wannan. shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron ma a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a duk lokacin da ake son jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryen da suka gabata za ku iya shafin mu na yanar gizo ta voahouse.com. a nan birnin washington dc agon na cewa karfe uku da minti goma sha biyu na dare yanzu kuma sai shirinmu na gaba 'yan ƙasa da hukuma ka sha ake cikin kada zalunci mai za ka faɗa a cikin 'yanci mai wannan hali yau shi ne komai ya faɗa mana karya ne don sallogar zambo ne mai yin wannan la'anan ne Masu saurayi Assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwali zan gabatar. Muna da 'ya'ya goma sha takwas an kashe mu mai gida an ce za taimaka mana har yau ba taimaka mana ba yara ba makaranta suna zaune ciyarwa a mai ba mu ci ba sha. Muna jira da a biya mu haki abubuwan da aka batar mana don mu ci gaba da sana'ar mu kuma ba a biya mu ba mu shiga kowane ofis a taraba state inda zai mu samu soki a jekukanmu har yanzu muna kan fama. Wasu daga cikin mutanen da tarzomar 'yan SARS ta ritsa da su kenan a jihar Taraba ta arewa maso gabacin Najeriya a dakace. Fitina barci ta gaba ta fita, Allah wadaran mai ta da waɗanda suke da da jawo ta. haka nan da waɗanda ka kawo ta Allah ka gare mu da tashinta. Masarare a watan Oktobar shekara ta 2020 ne aka yi wata zanga-zanga ta kawo ƙarshen ayyukan dakarun 'yan sanda na musamman da ke sintirin yaƙi da masu miyagun laifuka a sassan Najeriya. Zanga-zangar mai lakabin 'yan SARS ta samo tushe ne daga birnin Legas na kudu maso yammacin Najeriya. kuma ta karaɗe kusan dukkanin manyan biranen ƙasar kana daga bisani ta rikide ta zama tarzoma wannan tarzoma da galibin matasan ƙasar ne suka yi ta ta yi sanadiyar lalata kadarorin gwamnati da na 'yan kasuwa har ma da salwanta rayukan mutane da dama a jihohin najeriya bayan lafawar al'amura ne gwamnatin tarayya da gwamnatocin jihohi suka kafa kwamitocin bincike domin gano irin hasarar da wannan tarzoma ta 'yan sas ta yi da nufin biyan diya ga kamfanoni da ɗaiɗaikun 'yan najeriya da suka yi asarar dukiya inda a hannu guda kuma gwamnati ta lashe takwabin duba makomar iyalan waɗanda suka rasa ransu. Gocin jihar Taraba a arewa maso gabacin Najeriya na cikin jihohin da suka kafa irin wancan kwamiti, amma kimanin shekaru biyu kenan da faruwar wannan fitina. Har yanzu waɗanda suka jikkata da iyalan waɗanda suka mutu ba su san makomarsu ba. Doko da cewa sun bayyana a gaban wancan kwamiti kuma har ma sun ba da bahasi. Eh, ni ne mai suna marcus samuel jiya taraba a masida ina da daga cikin wanda su eh, police brutalism wanda amurka kai magana a cikin muka biyu hanyoyi daban-daban domin mu kwashi yancin mu bisa ga nan da aka yi mana ni ina da daga ciki wanda aka ji mini aka babata min da kayayyaki na gaba daya a cikin inda nake samu sarwin sanoni nan da ke samu biyar goma domin in rayar da 'ya'yana da yan uwana wanda aka lalatar da komai wanda muka je aka nada falal mun zo mun je gaban falal akan cewa panel sun gama wannan magana tun watan biyar na 2021 shekarar da ya wuce wanda mu muna jira da a biya mu haki abubuwan da aka batar mana don mu ci gaba da sana'ar mu kuma ba a biya mu ba mu ba mu san me ya faru ba bisa ga wasu jiyoyi da yawa an biya su mu kuma taraba namu ciro ba mu san me yake faruwa ba muna kira ga gwamnatin taraya bi bisa ga tausayin inda muke fama wasu sun karaya wasu ba su ya tafiya wasu kuma sun mutu wanda ya'yan suna fama muna so gwamnati taraya ta cike cikin wannan urumi ta magana don a samu a biya mana wannan haki don mu biya ma mu bukatu muna wahala muna roko da gwamnati ta ji mu ta amsa mana ta biya mana bukatu sunana sando kafo ina cike wanda police brutality ake lalata mana da kayaji mana ciwo muna fama har ya kare mana jari muna fama muna roko gwamnati na nigeria de panel na abuja domin mu shiga kowane ofis a taraba state inda zai mu samu soki a je kukanmu har yanzu muna kan fama kukanmu kama baya ji na taraba state muna roko ala inda kukanmu zai kai kunansa ko yana ji ko baya ji ba mu sani ba so ala muna roko gwamnati da panel na abuja su taimaka muna a tamake mu ni ce hadiza garba dan allah gwamnati na ka kuka na ne gare ku ku taimaka min game da halin da nake ciki da ni da iyali da yar uwana ina tare da yar uwana muna da 'ya'ya goma sha takwas an kashe mu mai gida an ce za taimaka mana har yau ba taimaka mana ba yara ba makaranta suna zaune ciyarwa ba mai ba mu ci ba sha muna cikin ha'ula'in rayuwa dan Allah na ka kuka ne a taimaka mana game da wannan lamari yara na kwance yanzu haka yawanci ba lafiya ba mai taimako mu dan Allah makaranta yara ba sa karatu dan Allah a taimaka mana sunana Ali ɗanladi. akwai yar uwana da na sani ma wanda ita aka harbe ta da bullet a jikinta har yanzu akwai bullet a jikinta ba ta iya zama na minti biyar sai an kai ta asibiti muna neman taimako ne ga wannan gwamnati ta yi adalci ta taimaka ta sallama mutane saboda su samu wanda ba su da lafiya su yi mene wanda suka rasa mazajensu su tsaya su tamfarin 'ya'yansu taimakon muke nema sunana john k yunana a shi na a yankin na rasa wani wani da taimake ni ina roƙon gwamnatin nan su taimaka don allah su taimake ni saboda ni ban da yan uwa ban da kuma wani zai taimake ni har kafa yanzu ya fara diwa ina roƙon gwamnatin nan su ya koyi su taimake ni. Comrade Musa na cikin 'yan gwagwarmayar 'yancin adama kuma mai sharhi kan al'amura a Najeriya ya ce akwai alamun cewa gwamnati ba da gaske take ba game da wannan lamari. An faffasa shagunan mutane wasu an kashe su wani an karya su wasu kuma an jikata su to shi ne suke bin kadu a kan yaya za a iya biya su to wasu jihohi sun yi nasu da gaskiya an biya wasu kamar jihar bauchi to amma kamar nan jihar adamawa da kuma jihar taraba to kaga har yanzu kamar an shuka dusa to shi yasa wannan abun dole ne ya zama mana akan cewa wato kwamiti da aka seta din nan su kawo wannan report a gani mene yake kasa a biya jama'a ba wai za a yaudari jama'a a ce akan cewa eh, za a yi kuma a ji shiru ba. Bayan an naɗa kwamiti, kwamiti sun zo sun zauna sun yi zama sun yi zama, amma har yanzu dai ba ta haifar da ɗa mai ido ba. Daman na gaya maka akan cewa akwai salo wanda ita gwamnati takan ɗauka idan ba za a yi abun da gaskiya ba za a ce za a saita kwamiti domin a kwantar da hankalin jama'a to idan ko da gaske za a yi to sai a sake saita wani kwamiti me yasa ne wayannan da aka aka aka saita akan cewa su kawo rahoto ba su kawo menene dalili in ko ba haka ba to wayannan mutane za su iya su maka gwamnati kotu don abin su kadun abin da ya faru don gwamnati ta ba ta fi karfin doka ba kafin shirin ya ci gaba a dakace ya daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana kikura ya bido haƙƙinsa ya tattara ko ji ko ke nasa samu An sare barista Idris Abdullahi Jalo wani lauya ne mai zaman kansa a jalin fadar gwamnatin jihar Taraba. Yayi tsaukaci game da jan kafar da gwamnatin jihar ke yi akan wannan batu. An yi committees a duka Najeriya biyu bayan rikicin da ya tashi game da harkar SARS, Taraba ma a ta yi. kuma a sani na kwamiti din sun zauna kuma sun saurari korafe-korafen duk wayanda suke da korafi a gabansu har ya zuwa yanzu nan ban yi tsammanin kwamiti din ta mika report ɗinta ma gwamnati ba kuma ban san dalilin dai da ya sa har yanzu ba su mika wannan reportin ba ma'anan kafa wannan kwamiti a saurari korafe-korafen mutane shine a kwantar da hankalin mutane kuma a biya musu hakokinsu to idan ba a yi shi da sauri ba zai zamanto manan dalilin kwamiti din ya zamanto baya da amfani so na kira ga wayannan bayan allah dai su kara hakuri amma lallai suna da hujja su yi korafi kuma kaga sauran jihohi almost duka an gabatar har ma an biya hakkoki bisa shawarwarin da wannan kwamitin suka ba wa gwamnati masu a attorney general kuma kwamishinan shari'a na jihar taraba shine ya jagoranci wancan kwamiti na bibiyar haƙoƙin waɗanda tarzomar 'yan ta da su a jihar ta taraba amma ya ki cewa komai a lokacin da wakilin misalisu garba ya nemi jin ta bakinsa kazalika shi ma takwaransa na yada labarai bai ce uffan ba game da batun to Allah kyauta masu ware karshen shirin yan ƙasa da hukuma na yau kenan sai makon gobe idan Allah ya kai mu yanzu a madadin ɗaukacin abokan abokan aiki musamman Salisu Garba. Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. wasalamu alaikum. Duka da an so shi ya inganta, kasa ta tarar da waɗansunta. Za su yi sha'awa su ziyarci. To a gaida na kwali yanzu kuma lokaci ne bar Barma zai kawo mana shafin jaridin jamhuriyar Nijar. Zan fara shirin jaridun na wannan mako da jaridar Le Sahel wacce ta ruwaito cewa matasan jamhuriyar Nijar sun buƙaci a fara basu kason musamman a mukaman gudanar da al'amuran ƙasa ta hanyar naɗe-naɗe da waɗanda ake samu ta hanyar zaɓe. Jaridar ta ce shugaban majalisar matasa ta ƙasa Aliyu Umaru ne ya bayyana haka a yayin wani babban taro saboda haka ya yi kiran gwamnatin nijar ta kafa dokar da za ta tabbatar da wannan tsari da ke hangen baiwa matasa damar shiga harkokin mulki a kowane mataki jaridar larude listuwar na cewa ibrahim yakuba ya canza sheka daga adawa zuwa bangaren jam'iyyu masu mulki ta hanyar kawancen da aka kulla tsakanin jam'iyyarsa ta mpn kishin ƙasa da mpr jamhuriya ta albade abuba a ci gaba da neman hanyoyin ɗare kujerar shugabancin sabuwar majalisar dattawan da ake shirin kafawa a nan gaba kaɗan wanda ake ganin sa a matsayin dalilin da ya sa gwamnatin Nijar gabatarwa majalisar dokoki bukatar kwaskware kundin tsarin mulkin ƙasa. janar ta ce haɗa gwiwa a tsakanin 'yan majalisa na MPN kishin ƙasa da MPR jamhuriya wani yunkuri ne da zai baiwa bangaren rinjaye damar samun adadin ƙuri'un da ake bukata don cusa dokar kafa majalisar dattawa a kundin constitution jaridar air info ta ce yan bindiga sun sace wani malamin makaranta a ƙauyen banteri da ke arewacin makalondi jihar talaberi bangaren iyaka da burkina faso malamin mai suna jibo sumana hamani na karantarwa ne a makarantar ƙauyen uro bembele kafin daga bisani hukumomi su rufe ta sanadiyar matsalar tsaro yadda ta ce a yanda yake kan hanyarsa ta zuwa birnin Yamai ne Malam Shibo ya fada hannun 'yan bindigar da ke kan babura suka tare motarsa kafin su yi awon gaba da shi. To amma kuma har zuwa wannan lokaci ba a ji uriyarsa ba. Mu rufe sharhin da jaridar Lebanon wacce ta ce hukumar kwallon kafar Afirka CAF ta dakatar da filin kwallon kafar janar sai kunce na birnin Yabai fili mafi girma a jamhuriyar Nijar daga sahun wuraren da ya kamata a buga wasannin ƙasa da ƙasa saboda abin da ta kira lalacewar filin mai fama da rashin gine-ginen zamani irin waɗanda ake buƙatar samu a kowane cikakken filin ƙwallon ƙafa. jaridar ta ce a baya hukumar ta kaf ta yi kashedi a game da yanayin da filin ƙwallon kafar na stade general sai na kunce ke ciki lamarin da ya sa aka aiwatar da wasu gyare-gyare to amma da alama bata gamsu da halin da filin ke ciki a yau ba mafarin dakatar da shi kenan sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger a gaida malam sule to a wannan wata na ramadan mai albarka da muke ciki wace fa'ida muka kona ce muke samu sunana muhammad mansur alhaji ibrahim illo to azumi fa'idan da muke samu da yana dewa ba za mu kikiro shi ta ra'ayin kanmu ba domin Allah ya ture ga ya bayyana mu wannan fa'ida shine tsoron Allah shine fa'ida na farko banda wannan kuma shine misali idan Allah ya yi kama wadaci ya zama na baka san yanda zafin yunwa yake ba to kaga azumi zuwa azumin nan kana jin wannan zafi ka san yanda wannan zafi yake ka taimaka ma wanda baya da shi sa'an nan kuma azumi kuma yana daga ciki fa'idan da muke samu kuma Allah ka yi kame shaidanu ya daddaure su kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yana da cikin kuma wannan fa'ida sa'annan kuma akwai alheri da yawa da yake zuwa cikin azumi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya bagi alkhairi akbi ya kai mai neman alheri ka zo ga alheri na nan sa'annan ya bagi ya bagi ya sharri aksir kai kuma da kake neman kuma shari kuma ka tuke sa'an nan kuma yana daga ciki kuma Allah na ‘yanta bayin shi barin shiga wuta. Ni ne Kamil Muhammad Fauzan daga kuma si fa'idan da na samu cikin wata Ramadan ga shi ne na farko na farko na aiki ne zuwa samun sallah kan lokaci na da wuya. Amma tuna muka shiga wata Ramadan muna daidai iya kokarin mu kada damu mu samu sallah kan lokaci. Kuma akwai wani yasu da shiga muna samun lokaci kuma muna zuwa masallaci kamar sallan asham da ake muna samu muna zuwa kuma muna yi gargwado yawo suna ahmed umar cikin azumi muke da muke yi duka mun bari muna sallah cikin lokaci muna kuma karatu cikin lokaci da muke duka mun bari muna cikin ramadana kamar wasu abubuwa ne haka kuke kuka bari eh kamar bin mata mun bar komi duka mun kama azumi yanzu mun kama Allah insha Allah to Allah ya saka alkhairi da wannan ko muka zo ga shin mu na karshe labarai a takaici to sarfilo a takaici a jiya litinin majalisar dokokin pakistan ta zabo shaiba sharif a matsayin sabon firaministan kasar wani guda bayan da 'yan adawa suka kada kula da ta yi waje da firaminista mai ci imran khan lamarin da ya kawo ƙarshen gwamnatinsa ta haɗaka ta kusan shekaru hudu sharif ya samu kuri'u 174 da suka haura adadin da ake da bukata da biyu ya lashe zaben majalisar dokokin mai mambobi 342 daga bisani ya ɗauki rantsuwar kama aiki daga shugaban ƙasar mai riko sadiq sanjirani majalisar ɗinkin duniya ta faɗa a litinin cewa mata da ƙananan yara 'yan ƙasar ukraine suna fuskantar tsananin barazana na cin zarafin jima'i da fyaɗe da fataucin mutane yayin da ake ƙara samun rahotannin take haƙƙin bil'adama dole ne a gudanar da bincike mai zaman kansa akan waɗannan zarge-zargen domin tabbatar da adalci da lissafi in ji babbar daraktan harkokin mata ta majalisar ɗinkin duniya sima bahos tana faɗa wa kwamitin sulhu a ƙarshe shugaban amurka joe biden ya faɗa wa firaministan india narendra modi cewa sayan mai daga rasha mai tarin yawa ba zai taimaka wa india ba yayin da amurka ta buƙaci new delhi ta yi allah wadai da mamayar da rasha ta kai wa ukraine biden ya faɗa wa modi a wata hira ta sa'a guda ta bidiyo a jiya litinin cewa amurka ta shirya ta taimaka wa indiya ta faɗaɗa hanyoyin samun makamashinta a cewar sakatariyar jarida ta fadar white house jen saki to masu sauraro abin da ya sauka kenan a shirin mu na hantsi sai kuma canza la'asar da misalin karfe kuɗi na yamma idan allah ya kai mu za ku dosa abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. yanzu a madadin baba ya kuma ta na gabatar da shirin da kuma salaman abu wanda ya bada umarni da ma injiniya mu na yanzu mr carl misar fili hashin gumel da na shirya na kuma gabatar na ke cewa sai allah ya kara haɗa mu assalamu alaikum